Mai sauraro barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. al'amuran yanayi suna shafar kusan dukkanin bangarorin rayuwar dan adam ta yadda yakan iya inganta rayuwarsa ko kuma akasin haka dalili kenan da ya sanya hukumar harsashen yanayi ta najeriya wato nimet ƙarƙashin jagorancin farfesa mansur bakuma tazu ta ce ta ɗaura ɗamara domin ganin cewa masu ruwa da tsaki sun amfana bayanan da take fitarwa na harsashen yanayi wannan shine akalar shirin a yau ai sauraro lafiya To farfesa ko yaya wannan hukuma za ta tabbatar da faruwar haka? Ina son ya zama na cewa Allah ya da saboda wannan aika da mu haɓaka gwamnatoci na jihohi da ƙananan hukumomi da gwamnatin tarayya duka suna la'akari da hasashen yanayi da muke badawa kafin a ce su shirya da yawanci ƙudurorin da za a yi na ci gaba kamar abubuwan budget da kuma sustainable development. Don Allah ya so idan aka yi haka za a samu ci gaba na rayuwa a duka ɓangarori insha Allah. Tun daga farkon shekara minis. san sanato hadi sirka na bangaren kula da jiragen sama inda nan ne hukumar kula da hasashen yanayi take tun biyu ga watan fabrairu na wannan shekara ya gabatar da hasashen yanayi a najeriya nan duk muka yi bayanan yanayin damunan da za ta zo da tsawonta da kuma sauran duk al'amuran da suke cikin wannan tsawon damuna wannan duka kuma ya muka alakanta shi da harkokin rayuwa na bangaren noma na bangaren madatsun ruwa duka a cikin kundinmu da muka yi wanda muke ce ma seasonal national climate prediction a wanda shi minista din ya gabatar ma al'ummar najeriya baya ga nan kuma mun yi haɗe kai da wasu jihohi da wasu ƙungiyoyi wanda muka je muka same su har jihohin su muka yi wannan hasashen yanayi wanda ya shafi jiha wanda shine muke ce ma down scale focus wannan gaskiya yana taimaka kwarai daga cikin kuma kudurorin mu duk wata da ko sati biyu ko kuma duk sanda muka ga wani canji na yanayi mai tsanani kamar yadda kwanakin baya mun gabatar da hasashen yanayin cewa za a samu tsananin zafi saboda bazara da ta kai ƙarshe damuna za ta zo ta fara ana samun tsananin zafi a jihohin tsakiyar najeriya da kuma jihohin arewa a 'yan kwanakin nan maiduguri da yola da kogi da naija da sokoto da katsina da kano matakin yanayi na celsius ya kai har arba'in da mutane sun samu yawanci damuwa na tsananin zafi eh, shine wanda muke ce heatwave wani mataki ya kamata al'umma ta dauka. ya kamata a rage cinkoso kayayyakin da mutum zai sa kuma ya zama basu da nauyi yana zama cikin inuwa ya rage shiga rana da ayyuka cikin rana wanda zai jawo galabaita daga nan kuma wajen bacci ya zama ana winduna saboda samun sami iska yana shiga dakuna saboda haka wasu jihohin yanzu an fara samun ruwan sama a nan tsakiyar najeriya wannan ya dan kawo zafin ya dan yi sauki amma jihohin da suke arewa maso yammaci sosai na najeriya da arewa maso gabas har yanzu akwai wannan zafi to duka mun bi bayanai da ya kamata jama'a su amfani da su a cikin wannan hasashen yanayi na heatwave da muka yi kowace rana kuma kuma television ta ƙasa ta najeriya muna yin hasashen yanayi kullum da kuma yanar gizo-gizo ta named.gov.ng akwai duka hasashen yanayin mu da bangaren noma da bangaren lafiya zirga-zirgar jiragen ƙasa da na ruwa da sauransu duka. a duk lokacin da ɗan adam ya kasance yana amfana da wani abu to yana mai da hankali wajen yin taka tsantsan da wannan abin wannan ita ce hikimar da shirin new map take amfani da ita wajen tabbatar da cewa al'ummomi da suka ci gajiyar shirin aikin gyarar barnar da zaizayar ƙasa ta haifar ko yaya hakan yake kasancewa ga amsar dr salisu dahiru game da wannan tambaya ka baya inda ita ma'aikatar ta newmap take aiki ainihin jama'a da suke wannan wurin idan aka yi aikin nan muka gama muka ba su amanan kula da wannan aikin sannan su kuke ba su ikon kula da wannan da kuma tabbatar da cewa ba a mai da wurin wuraren zub da shara ba kuma environmental protection agency wadda akwai a kowane jiha mukan yi aiki da su a madadin jami'an tsaro da suke aiki aiki tare da hukumomin karamin hukuma domin su tabbatar da an yi aikin nan yadda ya kamata. To anya ko kwalliya tana biyan kuɗin sabulu? To ai dole tasiri. Dalili kuwa shi zaizayen ƙasar nan ya faru. Ba gidan ma'aikacin Newmap da ke Abuja ke fara rushewa ba. Idan ambaliya ya faru, inda wannan zaizayen ƙasa ya faru, jama'an da suke zaune a wurin su ke fara shan wahalar barnan to idan aka samu aka gyara ai abu mafi sauki shine mutum ya ganar da daga ina ya fito kuma ga inda aka kai so yake a sake komawa gidan jiya saboda haka muddin aka ganar da su matakan da suka ɗauka da irin ɗabi'o'insu da ke jawo ko ko kawo tsanantan wannan al'amari kin ga kowa ya san cewa idan ka gyara kai ne zaka fi kowa amfana saboda haka idan aka ba su amana su ba za su bari ba ma wani daga wani wuri daban ya zo ya kawo musu illa a wannan wurin to mai sauraro da haka za mu yi sallama a cikin shirin yanayi da muhalli a yau idan allah ya ba mu iko zuwa makon gobe za mu kamu wani sabon shirin yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da bakin namu farfesa mansur bako matazu da dr salisu dahiru sai solomon abu da ya daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake cewa mu wani lafiya.